Alhaji Ashir ana danganta hakan ga rashin karatun da muka yi. An ba ah! duk wanda ya ce da kai mutan arewa sai karatu ba ya gaya ma san sani mutanen arewa yanzu kai a tsakani da Allah zaka faɗa a iya ungoku mm. idan na cika kamun mai digiri guda 500 zaka kamun yaro mai digiri guda 500 ungoku kai to alhaji mun mun salalo bayani da dangan ake cewa yan arewa ba su karatu ba saboda eh. kawai a danni da masu da sauransu eh. amma wallahi yaran arewa sun yi karatu eh. da digiri na farko da masu digiri na biyu da masu digiri na uku wallahi duk akwai su kawai ba su samu an yi musu jagoranci ba ne kuma yanzu abin da muka muka juyo za mu kalubalanta kenan yanzu wannan abun duk jiha in kai an jihar ne ko bako ka zo ka kafa wani kasuwanci a jihar to ka ɗauki 'yan wannan jiha a arewa kaso saba'in ya zama 'yan jihar ne kaso goma rago jihohin arewa da suke kusa da wannan jiha kaso goma ka ɗauko su daga dinda kake so ka ɗauko su ka kawo su amma ba za mu yadda a bai 'ya'yanmu suna ana cusa su kan shaye-shaye ba ana kama kawai ana ɗebo kayan shaye-shaye daga kudu a ka arewa an hana su dama su an hana su abin da ya kamata a basu.